السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi da farko dai muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da iflasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai na fara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu yau laraba a ranakun da muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana akidun shi'a da kuma ma'auninsu a mizani littafi mai suna a ka'idu a shi'a al'imamiyya al'isai a shari'a yau laraba kenan 24 daidai ga watan eh, muharram na shekara ta 1438 daidai bayan jiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da 26 ga watan goma na shekara ta 2016 miladiya ah, da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a makon da ya wuce idan 'yan gwaro su manta ba mun je fa'idan da wato wannan aƙida ta shi'anci take girba game da kirkiro limami na goma sha biyu cewa a boye yake har yanzu sannan kuma mun ji matsayin sallan juma'a a wajen 'yan shi'a ba wajibi ba ne sallan juma'a kwata-kwata ba wajibi ba ne sai ran da mahadinsu ya fito tukuna ya jagorance su sallan juma'a ya jagorance su sallan juma'a tun ran da limamansu suka ce goma sha biyu din nan suka rasu in ka kirgo daga sayidina aliyu Hussein Hassan Hussein Hussein Hassan aka gangaro har na goma sha ɗayan nan da ya rasu wajen shekara dubu ɗaya da suka wuce da ɗari bakwai da wani abu daga lokacin ba su da wani imam da zai lidin su sallan juma'a saboda haka ba ta wajaba sai ran da na sha biyun limamin su na sha biyu mahadi da ake suke zaman jiran shi ya fito tukuna to nan ne sallan juma'a za ta zamanto wajibi domin akwai imam da yake raye da zai jagoranci sallar menene juma'a saboda haka duk wani yanzu bai kai matsayin ya jagoranci sallar juma'a ba so juma'a a takaicin takaice ba wajiba ba ce a wajen yan shi'a to yau da izinin Allah a darasin mu na tambaya ta ɗari da eh, arba'in da shida za mu ji matsayin jihadi me matsayin jihadi a wajen yan shi'a tambayan sai ta zo kamar haka hal ya juzul jihadu قبل خروج مهدي مهدي شيوخ الشيعة هل يجوز الجهاد قبل خروج مهدي شيوخ الشيعة شين يا هلت جهادي يا هلت أي جهادي أياكي كافري دا كافرشي دا شركة دا مشركي a yanzu yadda ake din nan kafin fitowar mahadi wannan limamin su da yake ɓoye din nan shekara da shekaru sama da dubu ɗaya da wani abu har yanzu ba a ji labarin shi ba da wani abu zai taso mai yanzu musulmi na shi'ar musulmi ya halatta su yi jihadi su yaƙi kafirai a aƙida ta shi'a jihadi baya halatta babu jihadi babu jihadi sai ran da wane ne ɗinsu ya fito mahadin da suke zaman dakun shi ya fito to shi ne yanzu ake da wani imam da za a yi jihadi a ƙarƙashin tutarsa amma in ba haka ba duk wani maganan jihadi is illegal is null babu shi babu shi a takaice dai malam aka tambaya sai ya ba da amsa yake jawab iftarau game da halarcin jihadi kafin fitowar limaminsu na goma sha biyu din nan sun kirkiro wata magana da suka ce innal kitala duk wani yaƙi ko wata faɗa da za a yi ma'a ghairil imamil muftaradi ta'atuhu ba tare da wani limamin da aka farlanta wa jama'a su masa biyayya ba haramun haramun jihadi haramun ne yin jihadi a ƙarƙashin tutan wani jagora wanda ba limamin su ba kuma wanda aka kirsasa wa jama'a aka wajabta wa jama'a aka farlanta wa jama'a yi masa da'a to haramun ne wannan jihadi mislul maitati tamkar ka halatta matacce mushe ne jihadi a ƙarƙashin wannan wani jihadi a yanzu din nan tamkar mushe ne cin mushe mushe haram ne ko halal ne to duk wani jihadi yanzu da aka yi shi ba a ƙarƙashin jagorancin wani imam na shi'a shine na goma sha biyu nan da suke jira to haramcinsa tamkar yadda mushe ya haramta a gare mu waddami walahamil khinziri <laughs> ina ba ta an gane yanda naman alade ya haramta haka jihadi ya haramta yanda abin eh, jini ya haramta ina fata an gane jini yanda da kafirai suke in za a yanka dabba sai su tare jini ko ya kwarara a ƙasa sai su ya kwarara a wani katon kwano daru sai su je su daskarar da shi sai a rika ɗan soya shi kaman hanta liver yan kidney haka ana ɗanniya da shi to ne aka haramta musulmi cin nama wannan jini Allah ya halatta mana ya ce akwai manzo Allah ce akwai jini daskararre da Allah ya daskarar da shi shi ne hanta ko ya ce an halatta muku wannan amma jinin nan mai kwarara in za ka yanka rago ka dubudu ka tare jinin a kwano a tafasa shi ya daskare a rika yanka shi kamar hanta haramun ne ga musulmi saboda duk wani ciwo cikin jini yake duk wani ciwo yau da ka fara zazzaga ce zo a ɗauko jini in aka ɗauki jinin nan za a gwada menene gwaje gwaje gwaje sama da goma a gano menene problem ɗinka ta jini za a gane ta jini za a gane hiv ne ta jini ne ka daskarar da hiv ka dura a ciki saboda tsaban maita da kin daɗi naman duk bai isa ba dai an sha jini to suka shi sa hikimar da Allah ya halatta wa al'ummar musulmi kenan ya haramta afwan ya haramta to suka ce jihadi duk wanda ya jihadi a yanzu a wajen yan shi'a tamkar ya halatta wannan daskararren jinin ne wa qala imamuhum al-akbar al-khumaini oh, sorry wancan maganar da muka faɗa din nan ku duba footnote na ƙasa can footnote number 4 sharhi na hudu ku duba furu'ul kafi littafin su mai suna furu'ul kafi mujalladi na nawa biyar 105 shafi na nawa bakwai da da tamanin bakwai? a ƙarƙashin wani littafi ƙarƙashin kitabul jihad babi na nawa babi na biyu babu dukuli amr ibn ubaidin wal mu'tazila ala abi abdullah littafi na biyu da suka ambaci wannan haramcin jihadin suka kamanta shi tamkar wanda ya halatta mushe da naman alade da matacciyar dabba akwai tahazibul ahkam tahzib al ahkam sunan littafin ke da suka ambata nasu ne su suka wallafa suka ambata duba mujalladi na shida shafi na dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin daidai hadisi na nawa na biyu a ƙarƙashin menene kitabul jihad shima ma wasiratul imam da tarihin rayuwan imam ali babu man jibu ma'ahul jihad a ƙarƙashin babin wanda ya waya halatta a yi jihadi a ƙarƙashinsa a ƙarƙashin jagorancinsa a nan za a samu wannan littattafan da suka wallafa suka rubuta ne aka faɗi aka ɗauko shi kuma wa qala imamuhum al-akbar al-Khumaini shi kuma babban imam din su wanda ya rasu 1980s dan Khumaini yace fi asri ghaibati al-wali al-amri a zamanin da majibincin al'amuran musulmi ya buya a zamanin da imam ɗinsu ya buya na goma sha biyu din nan wa sultanul asri wanda shine shugaba na zamani ajjalallahu farajahu wai Allah ya gaggauta fitowa da shi ya ƙomu nuwabuhu al'ammatu na'ibansa ne gaba ɗaya na duniya sune ne za su tashi wa humul fuqaha'u su ne manya-manyan malaman shi'a aljami'una li shara'itil fatawa wanda suka tattaro duk sanin wata nau'i ta fatawa wal da hukunce hukunce maqamahu fi ijra'i siyasat sune za su tsaya a matsayin shi wajen gudanar da siyasar duniya wasa'iri malil imam da dukkan abin da shi din ne ya wajaba a kan shi to shi ne waɗannan za su wakilce shi a komai a komai wakilansa yanzu na duniya suna iya wakiltan shi imam ɗinsu ɗin nan da ya ɓoya ɗin nan illal bad'u bil jihad sai dai jihadi ne kawai ba za su zamanto representatives nashi ba a wajen jihadi ina fata an gane ko ba za su zamanto menene wato wakilansa ba a wajen jihadi ina fata ana ganewa an gane me na ce na mutum sai ya dan motsa duka sai a bar littafi a kalle shi me na ce a yanzu a nan nake tambaya duka haka me na ce a yanzu na? na? mu ka concentrating kawai mutum ɗaya in ya tashi a nan duka ya attention ya koma kanshi duka haba abinda suka ce abin abinda ya ce duk waɗansu manya-manyan shi'a masanansu a yanzu a duniya da suke uh, suke uh, suka bazama a duniya yanzu manya-manyan fuka ha'un shi'a masana fikihun shi'a da masana hukunce-hukunce menene wato uh, hukunce-hukuncen kotu shari'a suna iya wakiltan wakilai ne ga imam ɗinsu na sha biyu da yake ɓoyi ɗin nan su ne representatives nashi a komai banda jihadi wajen gudanar da siyasan duniya komai yanzu duk wani imam na shi'a da ka samu yana iya zamanto mai wakilin wanda ya ɓoye yake ɓoye din nan komai abin da suke suna yi a madadin wancan ne banda jihadi banda jihadi ba su da fawon da za su menene jagoranci mutane a wajen jihadi on behalf of wannan na ɓoyen amma a komai za su iya yi banda jihadi shi jihadi sai ran da ya fito ina fata an gane ko to ko da yanzu kafirai sun takale ka haramun ne ka yi jihar, so a wajen su kenan ina fata an gane ko illa albad'atu bil jihad na'am yawa shi ma babu Eh, Yawwa to ai abu na wahala shine ba sa jagora sai wancan din saboda mutum ya ta zaman jira a iska har ya mutu bai yi su ba duka za mu ji ai mu nika bi step by step ina fata an gane ko Yawwa mu dai mun ji wannan dai a takaice ko ba haka ba mu duba wannan maganan a littafin su mai suna tahrirul wasilati tahriru alwasilati mujalladi na nawa na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da biyar za ka samu wannan magana cewa duk manya-manyan shaihunan shi'a fukaha'unsu da masu shari'a suna iya tafiyar da al'auran duniyan nan gaba ɗaya da siyasar duniyan nan a komai suna iya wakiltan wannan na ɓoyen na goma sha biyu da har yanzu bai fito ɗin ba a komai except jihadi da sallan juma'a ina fata an gane ko ku duba wannan littafin za ku same shi كتاب عفوا المرتبة الثانية al-masa'ilu al فيه المسائل za ku samu wannan. تعارض malam yace ga contradiction سي contradicting kansu wannan maganan ta warware ta yi karo da waɗansu maganganunsu a can kamar ya na ma a kama ayatuhum wa imamuhum khumaini kaga wannan ya yi karo da abin da shi Khomeini ya yi na revolution a zamanin sa shi ma kanshi ya contradicting kanshi eh, al-Khomeini ko qarrara fi dusturiha domin shi Khomeini ya sa an rubuta ba ya yi wannan juyin juya hali revolution a Iran din nan ina fata an gane ko ga abin da yace a rubuta a constitution shi yayi dictating musu constitution inda aka rubuta wato bi ma'ana kundin mulkin ƙasan shine ya ya tsara shi ga abin da za a rubuta yace anna jaishal jumhuriyatal islamiyya wai sojojin ƙasan musulunci ta iran لا يتحملان مسؤولية لا يتحملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة Ba wai كوي أيكين سو su kula da iyakokin ƙasan ta Iran da kuma lura da da jibintan al'amuran duk wata iyaka ta Iran ba wannan bane kawai responsibility nasu a'a wa innama yatakaffalani za su ɗauki nauyin aidan bi hamli risalati aqaidi ayyil jihadi fi sabilillah za su ɗauki responsibility jihadi da fada a ko'ina domin yada aƙidan shi'a وإنما يتكفلان أيضا بحمل رسالة عقائدية أي الجهاد في سبيل الله صد لا يوي سوجو جنسو aikinsu ba zai takaita akan tsaron iyakokin ƙasan ba no har ma jihadi wajen yada aƙidar shi'a shi yasa duk inda suka samu dama za su kai ma ƙasa farmaki idan aka taɓa 'yan shi'an ƙasa su je su a su yi menene su kare su su yi jihadi su fafata kamar yadda yake faruwa a Lebanon kamar yadda yake faruwa a abin ya faru a Iraki kamar yadda ya faru yanzu yake faruwa a Syria kamar yadda ya faru a Yaman yawa a Yaman kamar yadda kuma yake faruwa a Hezbollah Hezbollah can Lebanon su abin nan dinna, kamar yadda yake faruwa a sauran kasashe duk inda akwai ɗan shi'a suka samu ƙarfi a wajen kuma aka taɓa su to sojojinsu a responsible su yi menene su yi jihadi saboda kare aƙidansu ta shi a duk inda suke in ba su suka zo in ba za su yi training yan ƙasan su dawo da su su zamanto su ne jagorori to kaga ai a constitution din shi haka suka rubuta to kaga wannan ya yi contradicting din maganarsu eh bal haƙƙi ne na sojojin ƙasan su fafata annibalu shine fafatawa min ajli tawassu'i saboda menene ta eh, ta dalili eh, ta su fafata wajen fadada fadada daular shi'a ta rika fadada ta rika expanding Eh, wajen tawassu'i hakimiyyati qanunillahi fi kafati arja'il alam wai responsibility ne na sojojin su nauyi ne da ya hau su su rika fafatawa wajen fadada menene wato aqidan shi'a da fadada kasashen shi'a shi yasa daga Iran din sun fadada sun shigo Iraki sun abinda suna so su fadada su hada siriya da su suna so su fadada su shigo nan su shigo nan su shigo nan su dawo da asalin dauransu na persian empire daularsu ta farisawa wanda da su isu ne sofafawa kafin musulunci ya zo ya murkushe su domin da musulunci ya zo ya zo ya tarar da su su da daular romawa daular farisawa da romawa su ne masu ƙarfi a duniya da ake tsoronsu ina fata an gane manzon Allah kuma yace ce alif lamim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun bi nasrillahi yansuru man yasha wa huwa al rahim manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna kai an gama da rumawa sannan kuma aka zo aka gama da daular farisawa da su bauta ma wuta ne ai iran akidan su kenan bauta ma wuta ake nan ne salmanul farisi ya fito ai ina fata an gane kuma duk sayyidina umar ne ya gama da su duk sayyidina umar ne ya gama da su shi yasa kiyayya da sayyidina umar ba kamanta a wajen yan shi'a ina fata an gane wannan ko to kaga suka ce wajibi ne su fada kasashe su rika haɗiye kasashe suna mallakan su suna mamaye su suna faɗaɗa wato daular to wannan menene in ba jihadi ba gashi sun kira shi jihadi amma haramun to kaga irin wannan aƙidan al'umma su fito su ce jihadi haram ne me zai hana yahuda ba za su rungume su ba su ce waɗannan masoyan mu me zai hana mai ne kasashen yamma da turai ba za su rungume su ba kaga ni ai ai makiyin kasashen yamma shine mai kira zuwa ga ai jihadi ba wanda ya kai su tashin hankali ina fata an gane yau mutum ɗaya a duniya da zai tashi a ce jihadi to da duk kasashen turai da duk ina ne hankalinsu a tashe ke ta dalilin mutum ɗaya amma wanda zai fito ya ce za mu takale ku da yaƙi na soja ba wannan ba zai ba su tsoro ba amma ya zo a sigan jihadi sai mun ka da jihadi a ƙasa ka kaza wuto ba ka ga hankali ya tashi domin su sun ce ba sa taɓa tsoron soja mai sa helmet irin nasu soja mai sa but irin nasu mai tsamewa da bel ya sa kaki irin nasu ya ce wannan bai taɓa tsoratar da su sama da irin mutumin da zai naɗa rawani ya ce jihadi ina fata an gane ko akwai wani ba bayahude da aka interview da su ya ce irin waɗannan sojojin duk kasa mai fitowa da ɗamara da menene da but irin namu da menene mu mu mun san junanmu eh, kawai shan giya muke tare da su ne eh, mata tare da su ne na irin waɗannan ba sa tsoratar da mu amma kaga wanda ya yi naɗin nan mun san shi bai sha bai ta'asa to su suka fita da hankali sannan na biyu da aka ya ce kuma reason ɗin shi da ba sa tsoron kowane irin soja waɗannan suna yi don albashinsu ne da promotion in kai bajinta a ƙara maka promotion daga daga daga major ka koma lieutenant colonel daga lieutenant colonel ka koma full colonel ka koma brigadier general ka koma major general ka koma abin nan yace duk albashi ne da alawun su yi gwabi da waɗansu abin dabuwa da ake tura musu duk abin da yake kai su kenan amma waɗannan don Allah suke don a mutu ne shi kuma wannan don duniyar shi ta rika gyaruwa ne allowance ya samu promotion ya samu kaga wannan don duniya ne to mu da su mun zo daya a nan shi yasa ba ma tsoron su ba ma tsoron duk wani amma mai sa alkebba ya naɗa rawanin nan to shi fa don lahira yake yi eh, shi ma har fata yake yayi sujada yayi nafila Allah ya karbe mu a filin daga kaga waɗannan kuma Allah karo mana albashi ne da allowance yace shi yasa ba ba tsoron irin waɗannan in sun dan tada wani hayanabur kawai ina fata an gane to shi yasa za ka ga idan aka ce to an ga waɗansu mutum biyu fa da rawani sun shiga amerika to duka ba su duk airport a kulle mutum biyu fa eh, duk airport a kulle airport duk kasuwanni a dakatar duk ina duk ina kaga helikopter suna tasha shawage ta ina suka bi an gansu ta karkashin gada ta ina ne ƙoƙo a haska kullum nema mutum biyu ba to haka wa qazafa fi qulubihim ruquba haka Allah yake jefa musu tsoro wanda yake rike da musulunci ina fata an gane haka za ka tara suna tsoro saboda wannan shi da ƙarfin imani yake yaki shi kuma wancan suna gani ah, ɗan giya ne da ɗan giya yake kafsa kawai <laughs> ina fatan gane yawa soja ne ya san su bai ai training tare an zauna an sha giya tare bai an san sai a hankali Allah Ubangiya tsare mana eh shine nike faɗa shine ai nike faɗa shine nike faɗa su ai abinda ya faɗa kenan nike ruwaitowa da yake faɗa kenan eh, duka ai mun san ko ina akwai na Allah subhanahu wata'ala amma su a tsarin abinda su suke faɗa kenan da aka interview da shi ya faɗa kenan ina fata an gane to Allah ubangiji ya rufa mana asiri a ah, sai na gaba to kun ga contradiction din da ya kawo musu kenan contradiction din da ya kawo musu kenan sai tambaya ta 147 yace idan ma hukmul mujahidina yanzu menene hukuncin mujahidun alladina fatahu biladal kuffar wanda suka yi konkarin kasashen kafirai alamar tarih a zamanuka na da can suka yi konkarin misali su abin nan su daular falastin abin nan su isra'ila lokacin su a ayubi irin lokacin da aka yi konkarin daular romawa su zamanin sayidina umar aka gangaro aka gangaro jihadi jihadi jihadi dai alamar tarih a zamanin tarihin da ya wuce ya aka ɗauki irin wannan jihadi ne su tunda jihadi haramun ne wancan jihadin ya aka ɗauke shi tunda shi ma an yi shi eh, wannan mahadin da ya bai bai fito din ba to a wani tuta aka yi wancan ya aka ɗauke shi ina fata an gane ya ce ƙala imamuhum imamu ya ce alwailu ya ta'ajjalun katalatan fi duniya wa katalatan fil akhirah wallahi mashahidu ya ce alwailu wanda suka yi mutuwan shahada suka yi irin wannan jihadin suka mutu alwailu mun sa alwailu wani wani irin azaba ne wailun kamar wanda Allah ya ba masu kawai mudu wailun lil wailun yawma izin lil mukaddi wailun li kulli huma zai to wannan wailu din wani irin kozozzobo da bala'i da daji a cikin wutan jahannama shi din ne shi din ne ya ta'ajjaluna suka yi gaggawa suka kai kansu sun yi gaggawa ne suka kai kansu zuwa ga wani wailu wani irin azaba ya ce katalatan fi duniya wato su ɗin matattu ne wato matattu ne a duniya kuma still dai matattu a lahira domin ai Allah ya ce wala ta saban nan ladina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un walakin la tashkurun ko ahya'un inda rabbihim yurzaqun ina fata an gane to suna cewa matattu ne a duniya sannan matattu ne ma a gobe kiyama wallahi wai hadda rantsuwa yace na rantse muku da Allah mashahidu babu wani shahidi illa shi atuna babu wani shahidi illa shi shi'atuna babu wani shahidi sai wanda ya mutu a tafarkin ƙarƙashin aƙidar shi'a shine kawai shahidi walau matu ala furushihim su kuma koda a shimfiɗan gadonsu suka mutu kan katifa su shahidai ne kai ba dole bane sai sun je ina filin daga ba babu wani shahidi sai dan shi'a shi kuma koda a ina ya mutu akan shimfiɗarsa ya mutu cikin ɗaki ya mutu shahidi ne ba wai sai ma ya je filin daga an fafata da shi ba ina fata an gane ko wannan shine mu duba tahdhibul ahkam tahdhibul ahkam wannan maganar da suka faɗa footnote na farko mujalladi na nawa na shida shafi na dubu 1470 da hudu da da da da saba'in saba'in uku 374 a hadisi na uku kitabul jihad wasiratul imam a karkashi za ka samu babul murabaqati fi sabilillahi azza wa jalla babin wanda yayi damara yayi ribadi yayi abin nan don don don kalmar Allah a karka nan za ka samu sai tambaya to mun ji yanzu sun yi condemning in duk wani jihadi da aka yi a can baya da shahada da waɗanda suka mutu duk an yi condemning su kawai sun yi gaggauta kansu ne wajen kai sun gaggauta kansu wajen kai su yi gaggawa wajen eh, kai kansu wutan jahannama kuma inda suke matattu a nan haka ma suke matattu a gobe kiyama sai tambaya ta 148 tana ce ma ƙidatu shuyukhi shi'a menene aqidan shehunan shi'a fi ma sayaf'aluhu imamuhum al-ithni ah, ashara al-mas'um inda khurujihi to waɗanne aikace-aikace ne waɗansu ayyuka ne a aƙidan ƴan shi'a shi limamin nan nasu na goma sha biyu ran da ya ƙullo zai yi waɗanne iri aikace-aikace ne zai yi ran da ya ƙullo ɗin ba ana jiran ya fito ba to waɗanne aikace-aikace ne zai yi wanda ake dakun fitowansa ɗin jawab na farko aiki na farko da zai shine al-intiqamu min Abi Bakar wa Umar wa Aisha shine zai ramukon gayya ramukon gayya zai yi akan wa akan Abubakar da ya kwace wa Sayyidina Ali khalifanci ya kamata Sayyidina Ali ne the first person da zai zama to khalifan Annabi sai Abubakar Sayyidina Abubakar yayi me yayi hijacin ya hana bayan ya mutu kuma ya mika ma waye sayidina umar to sun hana sayidina ali right din shi na haƙƙin shi na shugabanci na khalifancin manzon Allah so da farkon aikin da mahadi zai ran da ya fito zai menene zai ramukon gayya ga abubakar da umar da ita kuma na na aisha ita kuma na <coughs> na aisha ita kuma wai abin da zai yi zinan nan da ake tuhumanta ta yi ta yi shi kuma ta mutu ba a mata bulala ba ba a mata haddi ba saboda haka in yazo zai mata haddi zai mata haddi sannan kuma to ya zai ya rama bayan sun mutu wai za a ta da su back to life ran da ya fito din za a sake rayar da abubakar da umar din ya magance su ita kuma na na aisha ya mata menene ya mata haddin zina cikin ayyukan da zai wannan shine number one shine fa ake zaman jira har yau a ga da za a magance abubakar da <laughs> sayyidina abubakar da umar radiyallahu anhu ma da ita na na aisha na to shine wajen tambayan kenan <laughs> wani ne ce shi zai ta da su din to za a tayar masa su kenan ya musu wannan laqad sarraha shuyukh shi'a shehunan shi'a sun bayyana karara bi anna humul muntaza cewa mahadin nan nasu da suke zaman jiran shi yuhuyi shine da kansa ma shine da kanshi ma yuhyi ababakar wa umar shine zai rayar da abubakar da umar ɗin. thumma ma fi juz'in nakhlati sannan ya giciye su a menene a bishiyar dabino tutturen dabino haka ya giciye su a wajen ya yi crucifying nasu sannan wa ma zai kashe su a kowace rana kulla yaumin alfa katalatin a kowace rana zai kashe su sau dubu in ya kashe su suka mutu ya rayar da su ya dada kashe su ya rayar da su ya dada kowace rana sai ya kashe su sau dubu <laughs> yana da aiki ina fata an gane gobe ma aikin kenan ina jin bai da wani aiki kenan in ya zo sai wannan domin mutane biyu ka kashe su ka rayar da su ka dada kashe su a ce nawa daya dada rayar da su ya kashe su nawa biyu har sau dubu kulla yaumin har lokacin da shi mahadin zai bar duniya ce idan ya kashe sun atlas kuma sun mai yaslubuhuma ala shajarati sai ya gice su kan bishiya bayan ya musu wannan ya kashe su kowace rana sau dubu din iyaran da ya so din bayan ya gice gawakinsu wa ya amuru naran ta min sai mahadin ya umurci wata wuta ta fito daga ƙarƙashin bishiyar da aka giciye su ɗin <clears throat> Fatuhri wa shajarata ta gici ta ta su kurmus da bishiyar da aka giciye su a jikinta domin ita ma ba za ta yi albarka ba tun da dai an giciye su a jikinta to ita wutan in ta zo da su ɗin da itan duka za ta kone su kurmus in suka zaman totoka thumma ya amuru rihan sai ya umurci wata iska guguwa fatansifuhuma fil yammi nasafan sai ta zo ta ɗebe tokan su din da ta kone din sai ta shekar da su fil yammi a cikin teku nasafan shekarwa ina fata an gane to sai wani almajirinsu su da ya ji wannan irin azaban da za a musu sai ci fa akramakallahu wannan shi kenan sun gama ɗanɗanan azaba kenan ko akwai wani abu shi ne al-mufaddil qultu ya sayyadi ya kai sayyidina zalika akhiru azabuhuma wannan shine ƙarshen azaban da za su dandana kenan yace haihata haihata illa ya yace ina ko kadan ko kadan wala azabul akhirati ashaddu eh wannan na duniya ne na lahira yana nan da yafi wannan tsanani ina fata wannan ai an yin shi ne saboda kwacin mulki da suka yi kwacin khalifanci ne kawai wannan an ɗanɗana musu sakamako ne kawai a nan ku duba wannan maganar a footnote muhtasar basairu darajat muhtasar basairu darajat sunan littafin shafi na goma sha nawa bakwai rakam lamban hadisin da ya magana shine na 512 tatimmatu ma taqaddama min a hadisin, raja'a wato idan ka koma hadisan raja'a a can wannan shine ciko kun sa ai raja'a ne ai mun yi raja'a me raja'a a can baya na'am dawa bayan mutuwa to yana karkashin can tunda ana magana yanzu za a dawo da su bayan sun mutu ne ai a musu wannan to yana can littafi na biyu da za ku duba wannan ku tabbatar da maganar shine biharul anwar ku samu littafin su mai biharul anwar mujalladi na hamsin da uku shafi na goma sha hudu a ƙarƙashin wace chapter babi babu ma ya kunu inda zuhurihi wato babin irin ayyukan da zai yayin bayyanansa ina fata an gane ko wa yusannifuna suna wallafa waɗansu ‘yan littattafai ƙanana-ƙanana wanda suke ɗauke da addu'o'i allati yud'a biha qa'imuhum kulla yawmin liqay yakhruj yanzu suna da dan ‘yan addu'o'i da suka wallafa na ƙananan littattafai a kananan addu'o'in wanda suna ba mabiyansu kullun suna addu'o'in kullun suna yin su a matsayin wuridi addu'o'i ne da suke roƙo maza maza ya fito yanzu eh, mahadin ya fito eh, Ada zaman yin waɗannan addu'o'in yayi sauri ya fito da Allah likai ya khuruja fayantaqimu minhuma domin yayi sauri ya fito ya ci zarafinsu ya azabtar da Abubakar da Umar yanzu akwai yan littattafan addu'o'i maza wanda ake zama ya mahadi ya mahadi kai fito ka fito ka fito ka fito ka fito ka magance su ka fito ka musu wannan hukunci ina fata an gane ko na'am shine wa yusannifuna al-adiyata yanzu suna wallafa waɗansu addu'o'i allati yud'a biha qa'imuhum wanda wai da su ne suke ta kiran shi na boyen yayi sauri ya fito kulla yaumin kullu sai an zauna ayi waɗannan addu'o'i likai ya kuruja domin ya fito da sauri fayantaqimu minhuma ya zo ya musu wannan azaban abubakar da umar wannan maganar ku duba footnote na uku yunzar muhtasar basairu darajat muhtasar basairu darajat shafi na nawa 430 lamban hadisi na nawa 514 tatimmatu ma taqaddama min ahadisin raja'a cikamakin hadisan nan na raja'a a can za a samu sannan ku duba ashi'atu war raja'a akwai ta littafi kuma wani littafi da suka wallafa mai suna a shi'a da kuma dawa bayan mutuwa kaban da na kiyama fa shafi na nawa 139 na Muhammadu Rida At-Tubaisiyu An-Najafiyu At-Tubaisi Muhammadu Rida at An-Najafiyu shine mawallafin littafin kenan mun ji a waqala majlisiyu ko babban shehin nan mai suna majalisi shehin yan shi'an ne yace idza zahara al idan mahadinmu ya bayyana ya fito daga inda yake boye fa innahu sayuhyi aishata zai rayar da nana aisha back to life wa yuqimu alaiha al hadda wa yuqimu alaiha alhadda ya haddin zinan da ya mata haddin zinan da ta yi zai yadda ba don har annabi ma rufa rufa ya kiya mata haddi ina fa saboda haka ma hadisai ya fito da ita ya mata haddi wannan maganar ku duba footnote na hudu can kasa a littafin mai suna haƙƙul yaƙin haƙƙul yaƙin ya kuka ji sunan littattafai da daɗi eh? gaskiyan yaƙini gaskiya na yaƙini shafi na nawa ɗari uku da arba'in da bakwai in kuka samu littafin kuka duba na almajilisi mawallafinsu mun ji aiki na number one aiki na farko da zai yake na a cikin list ɗin ayyukan da mahadi zai mafi girman mafi abin da number one ɗin shine wannan kan abubakar da umar da aisha zai jira tukuna ta na biyu wad'u saifi fil'ara kashe dukkan wani balarabe wad'u saifi menene sanya takobi a wuyan kowane balarabe kauda wani kowane balarabe a doron kasa nan ko ba su bambance har da dan shi'an a inda ya kai balarabe ne to dan kai balarabi ne bai ma taso ba in kai dan shi'a ne kai dai balarabi ne eh to kaga ba mu bambance da dan an balarabi da mara da wanda ba dan an balarabe balarabi kawai wannan kabilan kauda ita a doron kasa qala abu abdullah abu abdullah yace ma baqiya bainana wa bainal arab ba abin da ya rage tsakanin mu mu shi'a da larabawa illa zafi illa menene azab sai yanka kawai wa auma biyadihi ila halqihi sai ya nuna hannun shi zuwa bakogoran shi ba abinda ya rage tsakaninmu da laraba sai me sai ya nuna da hannun shi wa auma biyadihi ila halqihi sai nuni da hannun shi zuwa ga menene bakogoran shi yace haka abinda ya rage tsakaninmu da laraba sai haka yanka ku duba littafin da suka faɗi wannan magana wanda suka wallafa suka ci alghaibatu linnu'mani linnu'mani littafin alghaiba suna littafin waye mawallafin shi annu'man shafi na nawa 241 hadisi na 24 a karkashin wani babi babu ma ruwiya fi sifatihi wa babin abinda aka ruwaito cikin sifofin shi mahadifin da tarihinsa wa fi'ilihi da kuma aikace-aikacensa da ayyukansa wa ma nazala min alqur'ani fihi da abinda ƙur'ani ya sauko wajen bayaninsa ku duba littafi na biyu biharul anwar sun faɗi wannan ce, ba abin da ya rage tsakaninsu da laraba sai yanka ku duba biharul anwar uh, mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da tara hadisi na ɗari da ɗaya babu siyarihi wa akhlaqihi wa adadi ashabihi wa khasa'isi zamanihi wa ahwali ashabihi babin da yake bayanin siransa tarihinsa da halayensa da yawan sahabansa da abinda ayyukan da yake banta da su a zamaninsa wa ahwali ashabihi da irin yanayin sahabansa A ta'aliq mala ga comment ta'aliki. yulahazu idan muka lura da wannan maganan muka ɗauke ta na ce tsakaninsu da larabawa yanka kawai ba abin da ya rage yanzu tsakaninsu da laraba sai yanka ya ce to yulahazu ashe idan aka lura aka kwantar da hankali za a ga cewa an na hadar isti'isala wannan kare dangin da suke yi al'am na duk duniya ashamil wanda ya game jinsin larabawa kawai to kaga ashe baya bambance la yufarriqu baina shi'iyyin wa sunniyin baya bambata tsakanin balarabe dan shi'a da balarabe dan sunni kawai inda kai balarabe ne shikenan kawai ma'a annahu yujadu shi'atun min al-arab ko duk da ce ai akwai yan shi'a cikin laraba to amma me yasa sai su ce kawai yan sunnan laraba sai suka ce balarabe kawai ba tare da mala akari da cewa dan shi'a bane ko mene ko ba dan shi'a bane walidhalika iftara shaykhuhum al-faras shaykhuhum al-furs ko al-fars shi yasa wani shehin su mai suna al-faras ya kirkiro wata magana ya danganta ta ala abi abdullah ga abu abdullah hussein kenan annahu qala wai yace ittaqil araba ka kiyaye larabawa ka guji balarabe fa inna lahum khabara su'in fa inna lahum khabaru wato akwai ni mummunan labari game da su amma innahu la yakhruju ma alqa'imi minhum wahidun wato babu wani ɗaya daga cikinsu da zai fito tare da mahadi duk mahadi ba nasu ba ne, mahadi nasu ne su yan kaka su farisawa kenan tunda aka ce ba balarabe ɗaya da in mahadinsu ya fito zai hulɗa da shi so kaga mahadin kenan na na mutane su farisawan ne kawai banda larabawa kenan to kaga suna sun su yi emphasizing da daular su din nan sai ta dawo domin laraba ne suka yi conquering dinta sai sun dawo da empire nasu kwarai da gaske sun ji amma wa man yudlilin lahu ne ai wanda Allah ya batar ba za ka taba sa masa mai shiryar da shi ba yanzu misali bakaken fatan afirka da sun ga yadda tura suka yi colonizing baƙaƙen mutane suka bautar da su suka yi abin nan ana nuno ne, ai ba za su yi sha'awar addinin su ba akwai wanda ya ya ya ya ci mutuncin zarafin baƙaƙen fata irin yan mission da suka zo da tuta ga ga kuma ga ana bautar da mutane a ɗaure su da sarka a ja su ai dragin su to ya je na almina gana inda almina su wajen cape coast duba yadda da suke ake fitar da bayi a wajen a nuna maka da ai black americans din sun zo suka ga wannan waje aka ga musu tarihi ai ba sa koma su zauna lafiya da su aikin shi da aka hana su zuwa wani fa yake hada mana irin mai yawo ya nuna muku tarihin nan waɗannan da ake tararwa nuna tarihi da ta ya za a yi masu karɓi ma addinin su ta ya za a yi su ma karɓi bakin fata ma ya karɓi addini waɗanda har ya ce ya yi sha'awan addinin su ai da rufe idon suka zo musu kuma da cross din kuma da bible din kuma ake nike su amma kaga wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wanda Allah bai sanya masa haske ba fa ma min nur ba zai taba taba ganin hasken bane ai taba ganin hasken ba ai ai sai kai mamaki da zai badda mutum kuma kaga wai yafi kai kai mamaki to shine zaka san shari'a ta Allah ne shi yasa kullum Allah yake cewa man yudlilillahu wanda Allah fa ya ɓadda shi fa ma lahu min hat ba mai shirye da shi falan ta ji da lahu waliyan musbara ka taɓa sama masa masoyin da zai shirye da shi duk yanda ka rungume shi kai kokari ya shirya din wallah ba za ka iya ba man yahdillahu kuma wanda Allah ya shirye da shi ya kafa shi akan shirya to ko kana dandake shi kana dake shi ba zai bari ba ku duba asabul ukhdud wuta fa aka tona aka rarike aka bunka wuta a ce duk wanda ya imani da Allah ya zo ya shige ta mutu ya shige ta ko ba haka ba manzo Allah ya bamu labari waɗanda suka gabace mu kafin zuwan shi mutum ne za a sa mai zarto a kai a yi ta yankawa a ce za ka koma ne ko kuma kana nan a addini ga ina nan a ta a tsaga shi biyu wannan bari ya faɗi na wannan ya bari amma bai taɓa tunani ya bar aƙidin shi na musulunci da imani da Allah ina fata an gane idan muka duba tambayoyin da abu hirakla ya yi ma abu sufiyan game da manzon Allah yake shi mabiyan wannan mutumin sun taba fita suna ridda su bar musulunci su bar abin da ya zo da shi saboda kawai wai addini ya musa ya ce san ba a taba ba duk gonda ya shiga baya fita ya ce haka in imani ya yi na ya menene haka idan imani ya mamaye zuciya ba a bari haka za ka tara abinda zai ɓadda mutum ya kai mamakin shi sai kai mamakin shi abinda zai ɓadda mutum haka za ka tara Allah ubangi ya rufa mana asiri ka gani to a nan ya nuna mahadinsu in ya fito ba ruwan shi fa da laraba mahadin nasu ne su waye kenan su farisa tunda ba a ce na sunni ba a'a na nasu kenan farisawa ɗin eh to ka duba littafin su na farko eh, footnote na farko al-ghaibatu litusi zaka samu wannan magana shafi na nawa 308 faslun idza dhukira tarafun min sifatihi wa manazilihi wa siratihi fi zikri ko faslun fi zikri tarafin min sifatihi ku biharul anwar wa fihi lam yakhruj Ah, wato shafi na mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari uku da talatin da uku hadisi na sittin da biyu da makamantansu sun faɗi wannan abin nan to za mu tashi insha Allah ta wa harbul khumaini ko eh, za mu ji ashe shi yasa khumaini ya kai farmaki Iraq su Iraq duk larabawa ne shekara nawa Saddam yayi ta yi da su takwas yana yakan su sai sun kama iraq iraq din nan gaba ɗaya laraba ne su suka yi haɗu suka yi abin da aka yaƙi sannan da aka kau da shi kaga ai sun shigo ana kau da shi shugaban ƙasan da aka fara naɗa su nurul maliki ai duk yan iran ne yan shi an aka ɗauka haka za ka samu shi yasa suke faɗaɗa yanzu suwa ake niƙewa a siriya larabawan inda za ka gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kare mu kuma ya kare mana Allah ya shirye wanda ba su gane ba na huwa ne zalikal qadiru alaihi